ولا تنسيكه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم واستنى بسنتهم ووالاهم إلى يوم التنادي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ɗan uwa barkanmu da arzikin hallara kamar yadda muka saba wannan majalisi mai tarin albarka da muke karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu na sunna a sheikh abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a nan cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna majalisi na takwas kuma an sha ruwa na takwas a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan lissafin hijiran ma'aiki sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina ya kama shekara alif da dari hudu da arba'in da shida da kuma ya dace da a takwas ga watan mari lissafin miladi haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da shekara ashirin da biyar muna karatu a cikin suratu ibrahima alaihi salam cikin wannan sura mun yi karatu zuwa aya ta goma sha bakwai yau da yardar Allah maɗaukacin sarki za mu ɗora daga aya ta goma sha takwas a gabanin nan za mu yi amfani da wannan damar mu yi wa junanmu ta'aziyar rasuwar malaminmu a sheikh sa'id hassan jingir wadda Allah maɗaukacin sarki ya karɓi rayuwarsa kwana biyu da suka wuce wato shekaran jiya dattijo ne bawan Allah mutumin kirki halin sunna kuma masanin fikahu na tasirantu da shi matuƙa lokacin na ta bige-bigen yadda za a yi na fara fahimtar karatu to na saurare shi wa'azukansa musamman wanda ya yi a kan matsaloli na fikahu saboda tun na yaro karami ina da sha'awar a ah, matsalolin fikahu to na samu abubuwa da yawa a wajen sa wannan bawan Allah Allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa Allah ya duka yinsa Allah ya sa ayyukansa na da'awa su zama alkhairi a gare shi da taya shi kwanciyar kabari Allah ya kai masa ayyukansa ya masa abin na kyawun ayyuka iyalansa da abin da ya bari Allah maɗaukacin sarki ya iya musu abin da ba za su iya ba kuma ya kyautata rayuwarsu ah, sannan akwai wani dan uwa da ya kira ni jiya yake shaida mun cewa yana sanya karatunmu a gidan rediyo a hamdala fm 93.7 a garin daura jihar katsina kuma wala'allah ina tsammanin ana sanya karatun mutum farkon ramadan a birnin kebbi ah, gidan rediyon da malamini da gaya mun sunansa ba ma dai malamini shi ke turawa ah, wani bawan allah ah, amini mutumin kirki ka oje alhaji aminu shi ke ɗauki nauyin sanyawa kullum a can birnin kebbi kuma ga wadda muka saba namu na gida na nan brc fm azare wadda ake sanyawa shi kuma karfe hudu na yammacin kowace rana shi kuma daukar nauyin bilal bin rabah alhabashi islamic foundation wanda architect usman jibril sa'in ɗan majan katagun yake jagoranta duka Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu a mizanin sun kyawun ayyuka Allah ya saka musu da alkhairi ya tara mu a cikin ladan wannan aiki baki ɗaya akwai takardu da aka turo na neman addu'o'i eh, na kakkaranta su amma ba zai yi ta bibiyar su ba duk da wasu sun haɗa takardun nasu da kuɗi kaga ita takarda mai kuɗi kenan kamar dole sai an karanta ta amma su ma ina ba su haƙuri tun da kuɗin ba ni suka bawa ba Allah suka bawa to shi Allah ya san me suke bukata ya san me suka rubuta ga wani ya turo naira dubu uku yana neman addu'a ne wa mahaifinsa Allah ta'ala ya masa rasuwa Allah ya gafarta masa wani ya aiko naira dubu ɗaya shi ma bukata ce da shi Allah maɗaukakin sarki ya biya masa bukatarsa na ga gashi bukatar tasa ta neman jari ne ku taya shi addu'a Allah ya bashi jari mai kauri baɗi ya sa dubu goma ko dubu ɗari ga wani ma ya sako shi ma naira dubu ɗaya shi ma neman addu'a yake yi akan auren wata wacce suke soyayya to Allah ya sa dai Allah ya sa dai ka da sadakin dubu ɗari da hamsin ɗin ake Allah maɗaukakin sarki ya daidaita tsakaninku Allah ta'ala ya sa a yi kuma ya inganta rayuwarku da wani bawan Allah jiya shi kuma mun tashi a karatun ya zo shi a jikin abun hawa ya miƙo min naira dubu goma shi ma dukka wannan kuɗaɗe a sa a cikin asusun marayu babu na aran mako ɗaya. asusun marayu suka ce a sanya kuma a siya saduwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba musu Allah ya sa a mizani Allah madaukakin sarki su ma ya kyautata rayuwarsu da ta iyalansu bismillah arama sannan kamar yadda muka saba wannan yana cewa ya halatta mace wacce ta kai yin azumi ta sha haka kawai bayan azumi sai ta rama bai halatta ba duk wanda azumi ya waje ba a kansa zai halatta ya sha haka kawai ba sai dai idan akwai larura idan misali mai karamin ruwa ne ba ta iya jura ya zama za ta kai azumin kamar za ta mutu to wannan babu laifi ta rika hutawa sai ta tara abin da ta huta din sai ta rama su hukuncin ta hukuncin mara lafiya saboda tana da mashakka za'ida tana cin karo da wahala wacce ta haura wacce ake sha azumi saboda gudun haka ne aka sauke wa matafiyi Eh, saboda gudun irin haka ne aka sauke wa matafi don haka za ta iya sha idan akwai dalili amma za ta rama tun da ta kai a rubuta mata alƙalami wannan kuma yake cewa tambayarsa ita ce ya halatta idan mace tana bin sallar jam'i daga gida idan tana ji a spika <coughs> saboda akwai masallaci a kusa da su bai halatta ba baya halatta daga cikin wani gida ko mace ko namiji a bi masallaci ta hanyar loudspeaker saboda eh, wannan gidan ba masallaci ba ne ba kuma ba zai ɗauki hukuncin masallaci ba sai in sahu ya iso sannan wuri yake zama masallaci in sahu ya cika masallaci ya fita wajen masallaci waje na zama masallaci saboda isowar sahu ba ka tun yadda sahu ya je duka yana ɗaukar hukuncin masallaci za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ta'alau fa atimmu bi wal ya'tamma bikum man khalfakum ku zo ku cika sallah da ni ko kuma wanda ke bayan ku ya cika da ku da haka dukkan wanda ya zo shi ya tadda sahu ko da sahu ya yi nisa da liman matukar ya tadda sahu to ya shiga sallar liman kuma zai yi koyi da sahun da yake gabansa ne to wanda kuma sahu bai iso shi ba daga yadda yake baya yi wa kansa hukuncin masallaci da shari'a ba ta yi hukuncin wajen da yake da tsohon masallaci ba sannan kuma akwai yiwuwar ma illa speaker ake bi akwai yiwuwar ko ta ɗauke a ɗauke wuta ko inji ya mutu daga nan kuma sallar ta dubulbulce don haka almuhim ba a bin masallaci sallah sai idan wurin da ake ya ɗauki hukuncin masallaci wani kirista ne ya zo wajensu misalin karfe hudu da rabi na yamma ya ce sai mace ce ma kamar sai ya buɗe lemo wai fiyales ya shanye shi ga baki ɗaya bayan ya gama to ya zo da mashin zai tafi minti talatin yana fama mashin ɗin ya fita shi wai ya halatta su taimake shi me yasa ba za ku taimake shi kai din a ganin a in bai sha in bai sha fiye a gabanka ba tsammani kake na azumi wai yana ganin tun da a gabansu ya sha to bai kamata a taimake shi ba ka ce kirista dama ya yi kuma don ya sha in sai ka ce ba to to ya azumin kenan a wajen ka da haka in ya yi ma ba za a karba ba in ya yi ma ba za a karba ba sai ya yi musulunci shi wannan babin taimako ne za ka taimake shi ana taimakon mutum ko da ba musulmi ba ne. ana taimakon har dabba ko da lalatacciyar dabba ce kamar kare inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin karuwa ce fa ta shayar da kare da yake bin kishirwa sanadin haka Allah ya yi mata karuwancin har ya ba ta aljanna don haka ana taimakon rai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fi kulli kabidin raqabatin sadaqa duk wata hanta wata take danya mana duk wani abu mai rai to cikin taimakonsa akwai sadaka wala dan sadaka don haka za ku taimake za ku taimake shi mashin ke tashi Ah, yana so a ja hankalin eh, waɗanda suke koyawa mutane sana'a ta hannu ko ah, abun shaguna da su yi ƙoƙari su dinga adalci saboda waɗansu ya ce ba sa adalci ko kaɗan ala'ayi halin maganganu ne irin wadda muka riga muka sani ah, mun riga da mun samu wata tarbiyya mun ladabci da a ƙasan nan ban sani ba ina aka koya cewa dukkan wanda yake koyarwa to sai ya sanya kamar wani abu mai kama da mugunta ko keta a cikin koyarwarsa da sunan discipline in malamin makaranta ne haka ɗalibai suna tsoronsa azaba iri-iri irin ta malamin makaranta irin wacce zai kama ɗalibai da ita zai yi iya bakin ƙoƙarinsa haka idan baka nike ne aka ba shi yara haka idan tela ne aka ba shi yara haka idan mai aski ne aka ba shi yara haka idan gashi nan dai kwanan nan a facebook na gani na ga wani bakaniki yana zaune a gadon bayan yaro ya shimfiɗa shi a ƙasa yaran ya kifu ya ɗora kansa a kan hannayensa shi kuma ya zauna a kan ƙashin gadon bayansa yana gyaran da wai laifi ya masa kuma yaro karami fa yaron ba zai iya ɗaukar nauyin wannan mutumin ba yaro karami ma tsakani da Allah haka koyar da sana'a yake irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tausayin wanda ke sama ku ji tausayin wanda ke ƙasa ku kuma wanda ke sama ji tausayin ku irham turham kai ji tausayi kai ma ji tausayin ka amma ba daidai bane ba azabtar da mutum a tsoratar da shi a yanke masa zuciya wani lokacin yara ƙanana ne ake ba ku ku koya musu yaro ƙarami bai ma gama sanin me ba bai ma sallah ma sai ya kai shekara goma aka ce a masa bulala akan sallah sallah balle ɗinki sai ya kai shekara goma wani bai san duka ba bai san me ake nufi da duka ba sai dai a tsoratar da shi a sa masa tsoro a cikin zuciyarsa a yanka masa zuciya kuma daga nan wani an dora shi akan hanyar lalacewa kenan da lalacewa ba ku zukatan yara suna tafirantuwa da barazana ba idan aka yi wa yaro barazana ko aka masa tsawa akwai waɗanda ba sanadin mutuwar su mace suna da rauni ba za su iya ɗaukan wani abu ba to amma haka sai a dinga azamtar da yara ana wahal da su ai an kawo shi ne wai ya koya ya wulu kuma yana yi a hana shi ko kwandala ya sha azaba yayi komai a hana shi ko ƙwandala? a ce ai ubanka kamata yayi biya bai biya ba shi kenan ga kishi ga yunwa ga rashin tufafi ga rashin jin daɗin rayuwa ga tsangwama ga zagi ga hantara da wani ɗaya zai bi to shi yasa sai a wayi gari sana'o'in yara ƙanana suna ƙi suna gudu duk uban da ya ce ɗansa tafi koyan ɗinki sai je fanɗare ya ƙi zuwa tafi gareji sai je ci zuwa tafi koyon kaza sai ci zuwa saboda an ba shi labarin azabar da ake sha ko in ya je ya fara aka fara ba shi azaba sai ya tsallake bai isa koma wajen uban ba bai isa ya dawo wajen oga ba shi kenan sai kama wallahi kuma daban da Allah ku jawo su su fahimta idan Allah madaukakin sarki shugabantar da kai akan wasu yi kokari ka sanya kaunarka a zukatansu za ka shugabance su cikin sauki dabarar da muka rasa kenan maimakon in ɗalibai ne maimakon in yara ne masu koyon sana'a ka yi ƙoƙari ka sa su a cikin zuciyarka ka yi ƙoƙari ka sa kanka a cikin zuciyarsu a samu soyayya idan an samu soyayya to za su rika girmama ka girmamawa irin ta wanda suke ƙauna za su yi duk abin da kake so saboda ƙauna ba za su kuma ha'ince ka ba amma idan ka sa musu tsoro tsoro irin na kura tsoro irin na maciji za su ha'ince ka za su cutar da kai ko ba za su yi abin kirki ba Allah ya kiyaye barakallahu fikum eh, rashin jituwa ya shiga tsakaninsa da ɗansa har ya har ya shaida wa mahaifiyarsa sun yi fushi da shi da shi da mahaifiyarsa ba mahaifiyar yaron ba shi mahaifiyar mai tambaya da kakar yaron kenan hmm. daga baya ya kama kafar bafaninsa ya zo ba da haƙuri amma sai mahaifiyar tasa ta ji labari sai ta ce in har ya daidaita da yaron to ba ita ba shi ba ruwanta da shi shi ne yake neman shawara mana ɗansa ne yake ɓata masa wala Allah ko uwar ta sani ko kuma shi yake fidin ɗin uwar yawa shi yake gaya wa uwar ga abin da ɗan yake masa ita kuma uwar har ta ji haushi ta ɗauki wannan hukuncin suka yi fushi gaba ɗaya tare to yanzu ɗan ya biyo ta wata hanya shi uban ya ji zai yafe amma uwar kuma ta ce in ya yafe ba ita ba shi kuma ɗansa ne da ya haife shi a cikinsa Allah ya taimaki jatima Allah ya ja kwananki amma yadda wannan ɗin yake ɗanki kike gaya masa haka shi ma wancan yake ɗan wannan yadda kike son sa haka shi ma yake son sa sai yanzu jika ne a gare shi kuma galibi kaka ta wajen uba ba ba ta kai kaka ta wajen uwa jin jika a rai ba amma shi ta yana jin sa a matsayinsa na uba kuma ɗan yana da hakki a kansa kar shiga wannan hidimar karki tsananta a kai kai shawarar da zan baka ka yafe wa ɗanka amma ka gaya masa cewa ba za mu yi alaƙa da kai ba sai ka samu shiryawa da kakarka kai ka yafe shi ka yafe shi ya samu sauƙi a zuciyarsa kai ma ka samu sauƙi a zuciyarka amma kuma duk yadda za a yi kuma ya nemi yardar kakar domin kai ma ka samu nutsuwa da wajen alaƙa da shi eh, amma kar ka ci gaba da zama da fushi da shi saboda ta hana bata da wannan hakkin ai ka ci da zama da fushi da shi saboda ta hana ana biyayya ne cikin abin da bai saba wa dokar Allah Allahu ta'ala a'lam sauran masu takardu sai ku yi hakuri mun ja lokaci da yawa ubangiji ta ala yace masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadi a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadi istaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وبنجي تعالى يتي مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله يتي مثال الذين كفروا بربهم waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu a amaluhum misalin ayyukansu karamadi da bilbeku kamar toka ce wacce iska ta tarwatsa fi min afis a cikin wani yini mai tsananin guguwa da iska la na mimma kasabu ala shay ba za su ba su da wani ikon aikata komai kan abin da suka aikata ba su da iko na mallakin komai ko shawo kan kowace irin matsala cikin abin da suka aikata dalika huwa dalalul ba'id Allah ya ce wannan wato shine bata wacce take da nisa kamar yadda Allah subhanahu wataala a karatun mu na jiya ya gaya mana wato matsayin waɗanda suke masu jiji da kai masu faɗin rai masu kangarewa annabawa da irin halin da za su samu kansu a cikin wuta Da wani zai iya tambayar kansa cewa to ba su aikata komai ba ne kenan suka samu kansu a wancan hali a cikin wuta haka sai Allah maɗaukakin sarki yake maka bayanin in sun aikata ɗin ma ga matsayin aikinsu masalul ladina kafaru bi rabbi misalin waɗanda suka kafirce ubangiji ubangiji su ma'ana masalu a'malil ladina kafaru bi rabbi idan kana son jin bayani akan ayyukan waɗanda suka kafircewa ubangijinsu to ga yadda misalin aikinsu zai kasance ranar alƙiyama. ranar alkiyama a amaluhun karamadi ayyukansu za su zamo kamar toka ce ishtaddat bihin ri'u asu tokar da iska ta baza ta ta watsa ta ta bantse ta fi yawmin a cikin wani yini asif mai tsananin iska shadidun rish mai tsananin iska da guguwa ya kake ganin idan iska mai guguwa da ƙarfi ta samu toka za ta kwashe ta toka ba ta da wani nauyi shirme ce iska za ta kwashe ta kuma idan an wuni ana wannan iskar to kuwa wannan tokar za ta sheƙe a wannan yin kuma ba za ka ba hanya ka same ta ba ta watse ta galgalci ta lalace to shine misalin ayyukan kafirai ranar alkiyama mu, inda Allah min khalaq a wajen Allah ba su da wani sakayya na alheri a ranar alkiyama kenan yana iya yiwuwa kafirai a ce suna da ayyuka na alkhairi da suke aikatawa a rayuwar duniya eh zai yiwu kafiri zai iya biyayya wa iyayensa biyayya wa iyaye ibada kafiri zai iya yiwuwa ya kyautata wa iyalansa ya kyautata wa maƙotansa ya kyautata wa baƙi zai iya yiwuwa ya zamo adali a shugabancinsa adalci ibada ne kafiri zai iya yiwuwa ya ba da tallafin taimako a mutanen anguwarsa a wata zamantakewar da ake yi musamman a ƙasar nan tamu a ɗan wurare za ka samu kafiri ne yana da 'yan uwa musulmai ko kafiri ne ana zaune zaman lafiya a unguwa ɗaya. sun tashi ginin masallaci ya bada gudumawarsa ya sa gudumawa a ginin masallaci ko ya gina musu ma gaba ɗaya. ko dan siyasa ne ya gina fara masallacin juma'a ko renovation masallacin juma'a na fadar wani gari ya kashe makudan kuɗaɗe. ta iya yiwuwa ka samu kafiri yana da tallafin marayu ko ma ya ajiye marayu ya musu gida ya ɗauki nauyinsu ko kuma yana sanya babbar gudumawa a cikin wani asusu daga asusun marayu ana samun waɗannan daga kafirai sosai suna yi to ire-iren waɗannan ayyuka da inda musulmi ne yake yi to yana da lada a wajen Allah maɗaukakin sarki da nan gobe kiyama tayu ma daga cikin waɗannan ayyukan ya dace da wani aikin da dalilinsa Allah maɗaukacin sarki zai yafe shi kuma ya ba shi aljanna duk sauran ayyukansu sun zama ƙari mumini yana samun irin wannan data a wajen Allah ya ga wani aiki daga cikin ayyukansa dalilin wannan aikin ya yafe shi ya gafarta masa ya bashi aljanna ya zama abin da yayi a baya gaba ɗaya an yafe abin da ya aikata na alheri kuma zama ƙari abin da zai aikata gaba kuma ba zai cutar da shi ba yana da wannan gasar a wajen Allah subhanahu ta'ala Allah kai mana wannan arziki to amma shi kafiri shi tun da babu imani to Allah bai ɗaukan kansa cewa zai yi sakayya ta alheri ga wanda ba shi da imani ba ranar alkiyama yi dai ya ci abin da ya ci a nan gidan duniya hadisi ya zo ingantacce hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu cikin sahihu Muslim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah la yuzlimu mu'minan hasanatan Allah baya zaluntar mummuni daidai da wani kyakkyawan aikinsa guda ɗaya da Allah baya zale shi yi ufa bai hafi duniya za a bashi sanadin wannan kyakkyawan aiki nasa a nan gidan duniya in ka aikata kyakkyawa to a nan gidan duniya Allah maɗaukakin sarki zai maka kyauta sanadin wannan kyakkyawan aiki wa za bi hafin akhirati sannan kuma za a saka masa da ita a lahira kaga mumuni kenan yana yana ci biyu ya ci a duniya ya ci a lahira sanadin ayyukansa wa ammal kafir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma kafiri fa yut'amu bi hasanati ma amila lillahi ta'ala za a ciyar da shi sanadin ayyuka na gari da ya aikata saboda Allah madaukakin sarki fi duniya a nan gidan duniya za a ci da shi a bashi ci a bashi sha a bashi abin hawa a bashi gidan zama a biya masa bukatunsa jarinsa ya zauna ya samu promotion ya ci zaɓe duk za a yi masa wannan sakamakon wani alheri ko wasu alkhairai da yake da su wadda yake yin su saboda Allah hatta idza afda ila al akhira to har sai fa idan ya koma zuwa lahira lam yakul lahu hasanatun yujza a lahira kuma ba shi da wani kyakkyawan sakayya da za a saka masa da shi a lahira ba shi da wani sakamako a wajen Allah kenan idan kafiri ya aikata aikin alheri a nan gidan duniya to Allah madaukakin sarki cikin adalcinsa yana biyan sa a duniya gwargwadon kyakkyawan aikinsa sai a bashi ci a bashi sha saboda shi bukatunsa kenan ya ci ya sha ya more to sai a yi masa a cikin wannan mamorar tasa amma ranar lahira to ba shi da sakayya a wajen Allah talada kar ya jira komai ba zai samu ba shine faɗin Allah maɗaukacin sarki faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ce sai muka nufi aikin da suka aikata duk wani aiki da suka aikata Allah ya ce muka nufi shi muka sanya wannan aiki ya zama haba'an wato ya zama wata toka ko wata ƙura manshuran wadda ko mansuran wadda aka watsa wadda aka watsa ta ba aikin kenan ya watsa ya lalace ba shi da nauyi a cike ba zai zama komai ba a lalataccen aiki saboda Allah maɗaukacin sarki ya hukunta dukkan wanda ya kafirce da imani aikin sa rushe wa man yakfur bil imani faqad hadita amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ce duk wanda ya kafirce wa imani to hakika aikinsa ya rushe ranar lahira na cikin asararu Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu rasul min ba'di ma tabayyana lahum al-huda lan yadurru Allah shay'an wa sayuhbitu a'malahum sai ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tufsidu Allah ke lalle waɗanda suka kafirce suka hana wasu gane addinin Allah kuma suka raba tsaba da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kuma shari'a da kira ya zo zuwa gare su Allah ta'ala ya ce to ba za su taba cutar da Allah da komai ba lan yazurullaha shay'an ba za su taba cutar da Allah da komai ba wa sayuhbitu a'malahum kuma da sannan Allah zai rushe ayyukansu sai ya kira mummune yace ya ku mummunai ku yi wa Allah da'a ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a kar ku bata ayyukanku ta hanyar yin kafirci domin kafirci yana rushewa yana abunan aiki yana rushewa da yin kafirci kamar yadda annabi Allah madaukakin sarki ya yi tokaciya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin hakika an yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo kafin ka Allah ya ce inda za ka yi shirka wallahi da aikinka ya rushe da ya haɓaɓan na amalu wallahi aikinka da ya rushe wadda ta kunan na minar kafire, kuma wallahi da ka kasance daga cikin masu hasara da shirka da kafirci suna rusa aiki suna hana wato kafiri da mushriki ya amfana da duk wani aikin alheri da ya aikata a gidan duniya da ka ranar lahira kar ya jira wata sakayya akan wani aiki da aikata wani abun mamaki kwanan nan da na gani wani ya mun fatawa a wajen a wani krista a shagon wani krista na je sayan wani kaya sai wani a shagon sai yake mun fatawa akan zakka da na amsa masa fatawarsa wannan krista yana jin sai sai yake mamakin amsa da na baka sai shi wancan sai yake ce masa ku ba kwa zakka ne sai yake muna yi amma idan mun ga dama lokacin da muka ga dama kuma abin da muka ga dama saboda salamar zuciya ba dan a mu ba ba dan mu ba na ce ah, kamar ya ba don a biya ku bai ce i eh, ku ai duk abin da kuke yi kuna yi ne dan a ku Allah ma ba za ku masa ba sai in dan zai biya wato inda ba zai biya ku ba ba za ku masa ba yace to mu muna yi ne duk abin da muke wa Allah yace muna yi ne saboda salamar zuciya zuciya ce mai kyau kawai amma mu ba ba dan ba dan a ba mu komai ba yace shi yasa yace shi yasa bana biyo mai bara saboda mai bara ana bashi ne don neman kai ma Allah ya baka na haka in dai a dashi zan yi da Allah yace ni ba na yi wanda ban bayar ba ta ji wani imanin kuma imani kala-kala mu kuma a musulunci abinda shi bai sani ba shi ne Allah maɗaukakin sarki ya bautatar da mu ne da kwaɗayi a wajensa kwaɗayi a wajen Allah bauta ne mu a wajen mu musulmai kwaɗayi ka yi kwaɗayi a wajen Allah kai kwaɗayin ladansa kai kwaɗayin rahmarsa kai kwaɗayin aljannarsa mu a wajen musulmi bauta ne idan ba ka da kwaɗayi a wajen Allah to Allah yana ɗaukan ka butulu ne mai saurin kai mai girman kai ƙarshe kuma amma hukuncin kafirci wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijinku ya ce ku roke ni ku kira ni ku roke ni zan amsa muku duk wanda yake girman kai baya roƙo na, zai shiga wutar jahannama a kaskanta wulakanci sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci siffofin annabawa bayan ya lissafo annabawa sai a ƙarshe ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah madaukakin sarki yace dukkan waɗannan manzanni sun kasance suna gaggawar ayyukan alheri wa yad'una na kuma suna bauta mana ragaban wa rahaban suna masu kwaɗayi suna masu tsoro suna kwaɗayin rahama da abin da ke wajen mu inji Allah sannan kuma suna tsoron azaba annabawa fa annabawa da manzanni amma wani a nan wai ya ce wai baya kwaɗayi a wajen Allah shi ba yana yi wa Allah ne don Allah ya biya shi ba da Allah madaukakin sarki ya ambaci mutanen kirki masu tsayuwar dare ta tajafa junubu anil mazaji yad'una rabbahum khaufan wa Allah madaukakin sarki yace dukkunansu suna nisantan wurin kwanciya da daddare lokacin bacci da'una rabbahum suna bauta ubangijin su khaufan suna tsoron azabarsa wa tsama'an suna kuma kwadayi a wajensa siffa ce ta annabawa da mutanen kirki to kaga dama addinin su daban namu daban lakum dinukum waliyati to kaga kenan ta fada daidai ashe dama ba sa tsammani kwarai Allah maɗaukacin sarki ce ayyukansu shekaku ne kamar kura ayyukansu a sheke suke kamar toka babu nauyi ba sa fikeli kuma babu su babu alama su haka Allah ne shekar da su haka ayyukan suke lalacewa da haka ranar alkiyama idan sun tashi sai dai azaba kawai an tsa ba zancen lada to a sai sai da wannan mutumin ya faɗa sai na fahimci kenan su ma a wajensu ba za su jira lada a kiyama ba tunda ba shi suke nema ba tunda sun bar wa Allah ne lada in ya ga dama ya ba su in ya ga dama shi ya shina Allah madaukakin sarki da mana shirya masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in Allah ta'ala ya ce cikin duk abin da suka aikata ba su da iko a kan kuma ba ranar alkiyama idan an yi hukuncin sheƙi ayyukansu idan an yi hukuncin rushewar ayyukansu to ba su da iko a kan komai cikin abin da suka aikata ba za su ta da gardama da rikici da runto su ce ai lallai sai an ɗauko an sa a ba in ba haka ba za zauna lafiya ba Allah ya ce ba su da iko kwata-kwata ranar alkiyama da haka cikin duk abin da suka aikata ba su da iko a kan komai ranar alkiyama saboda mulki yana hannun Allah zalika huwa dalalul ba'id halin da suka samu kansu wato wannan shi ita ce bata wata take mai nisan gaske sun bata bata sai nisa sun samu kansu a wannan mummunan hali Allah ya kiyaye sai Allah ya ce ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يضللكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله ما أوكاكين سركيتي ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق shin baka gaba Allah ya halitti sammai da ƙasai bilhaƙi da gaskiya in ya sha yuzhibukum in ya ga dama fa zai tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid yazo da halitta sabuwa wa ma zalika ala Allah bi aziz kuma hakan a wajen Allah ko akan Allah ba wani mai abu ne mai girma ba ba abu ne mai wahala ba wajen Allah Allah subhanahu wata'ala yana jan hankali ga dukkanin waɗanda suke masu faɗin rai masu taurin kai masu ƙin karɓar saƙonnin manzanni cewa sammai da ƙasai na Allah ne kuma ya halicce su ne da gaskiya halitta da gaskiya yana nufin alhaƙu kishiyar batin Allah ya halicce su da gaskiya don manufa ba an yi sama ne don wasa ba ba an yi ƙasa ne don wasa ba abin da ke tsakaninsu ba a yi shi don wasa ba an yi shi ne da gaske don gaskiya wannan gaskiyar kuma ita ce bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halitti aljanu da mutane ba sai don su bauta mu don haka wannan halitta da Allah ya yi duka ya yi ne don manufar a bauta masa don haka da gaske ke kuma gaskiya ne ba wasa ba ne ba shi sa wani wuri Allah ta ce وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الله يتي بمحلتي سمي da kasai da abin da ke tsakaninsu ba tsilan haka kawai saka ka a banza ba ba manufa ya zama kawai kamar wasan kwaikwayo kawai mun halitta ne domin idan an halitti sama da ƙasa kawai don mu zauna ne mu yi rayuwa wanda ya yi baya bukatar mu da komai sannan idan an mutu ba za a koma gare shi hukunci ba to ya zama wasa ke ya zama wasa ke ya zama kamar wasan kwaikwayo ya zama kwana casa'in ke ya zama labari na ke ya zama daɗin kowa ne ai wani zama ana yi balle har ya zama daɗinsa da za a ce daɗin kowa an gane ko su ne suke za a zauna a yi sarki za a yi ɗan sanda za a yi gidan yari za a yi miji a yi mata da mota da ƙaton falo da ƙaton gida duka na ƙarya duba gaskiya sarkin ma na ƙarya ne an tashi a wasan za a kunce rauni shikenan a kunce masa rauni an tashi a wasa kuma a tafa a ce she ke kayi askin fa a ga sarkin ƙarya ne za a yi mata da miji na karya a zo ga gida ka ta fare ga kujeru ga komai da ɗaki da komai na karya ne ba gaskiya ba ne yanzu don Allah ƙasashen da suka zauna suke wannan abin ba su ji kunya ba gaba ɗaya duk tsarin kai kare a ƙarya maganganun ma sai an shirya su in ka ɓata cikin abin da ake so ka faɗa sai an sake ɗauka na ƙarya ne kalaman soyayyar na ƙarya ne wanda mijin zai faɗa da wata matar za ta faɗa duk na ƙarya ne yaudara ce to kaga kenan yanzu ka zauna don Allah a mara wani ake kai sarki ne sarkin ƙarya kuma ka yarda kuma shekara ka arba'in a duniya ka kai a baka annabi inda ana yin annabi amma ka rasa abin da za ka yi sai ƙarya ka yi ‘ya'yan ƙarya ka yi komai na ƙarya to kaga wannan shi ne batilan shi ne ƙarya shi ne banza shi ne wofi to kar ku ɗauka idan kuna yin fim da wasan kwaikwayo ku ɗauka Allah yana yi lau aradda an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin Allah ya ce inda mun yarda da wargi da wasa da mu za mu fara yi da mun turo annabawan kwaikwayo da mun turo annabawan wasa inda hidimar mu akwai wasa a ciki babu wasa za ka kisa duk wani tsayayyen namiji jama'a babu wasa a cikin sa Allah duk wanda ka ga yana hidimar wasa to bai girma ba Allah bai girma ba in ko ya yi shekaru to ya yi girman rakumi kun san girman rakumi eh to wai ka za ta tara ruwa za ta ba ƴaƴanta tsiyar tsiyar tsiyar ta tafi za ta kira su su sha ta ajiye ruwa da su samu babu ruwa ya kare sai ga raƙumi kuma a jikin wata iruwa ya daga kai ya bude baki yana hama ta ce yaya raƙumi ina ruwan da na ajiye ana raƙumi ya ce na shanye ta ce ka shanye kuma amma dai an girma ba a san an girma ba yake ke a girma an girma sai dai kici an girma ba hankali da haka idan akwai shekaru to ba a girma ba in an girma kuma to an girma ba hankali Allah yana gwada mana cewa shi komai da gaske ke komai da gaske ke ta haka kai ma ka ɗaukan makanka komai ka yi da gaske kuma rashin tsayawa da gaske shi lalata mana rayuwa ga samarinmu na duk ɗan ƙarya duk ɗan ƙarya Aje can ai babu aje can ai ƙarya rigar ƙarya wayar ƙarya mashin ɗin ƙarya na aro ba kobo ba sisi zancen ƙarya to kaga ita wannan ƙaryar ba za ta kulle ba ka yi gaskiya kawai ka yi gaskiya idan kasuwa za ka yi ka yi gaskiya idan aiki za ka yi ka yi gaskiya yin sana'a za ka yi ka yi gaskiya in kerawa kake kai gaskiya in gaji kake kai gaskiya tun yadda ka samu kanka ka zama mutum da yi da gaske tarbiyyar da Allah ya mana kenan yace ban halici sama da ƙasa da wasa ba ba wasa bane kuma babu lamarin wasa a ciki ku da kuke tsakani to kuma da hankali kuma in kun yi wasa to za ku ga sakamakon wasa wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin Allah yake ba mu halicci mai da kasai da abin da ke tsakanin su muna masu yin wasa ba ce zalika zina ladina kafaru shine zaton kafirai cewa hidimar ta wasa ce yace fa wailul lil ladina kafaru minan nar bone ya tabbata wa kafirai banan wuta saboda Allah ba wasa cikin lamarin to kun ga anan Allah ta'ala ya ce baka gaba Allah ya halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya da gaske babu wasa don a bauta masa in ya sha yuzhibukum kaga zaman nan kaga kasan nan kaga abin da ke tsakaninta abin da ke tsakaninsu to karka sha mamaki in Allah ya ga dama yuzhibukum ya tafiyar da ku ya sa rana ɗaya a hallakar a murkushe wa a bi khalqin jadid kuma zo da halitta sabuwa til wanda ba ku ba haka da yawa daga cikin malamin tafsiri suka fassara in Allah ya ga dama ya tafiyar da ku sai ya zo bi khalqin jadid da wata halitta sabuwa to halitta sabuwan nan ku za a sake halitta ko wasu daban wanda ba ku ba jamhurin malamin tafsiri suka tafi akan cewa khalqun jadid yana nufin wasu daban wannan fassara kuma ta dace da faɗin Allah madaukakin sarki in ya sha yuzhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira in Allah ya ga dama ya ku mutane zai tafiyar da ku in ya ga dama ayyuhan nasu yuhibbu ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin zai tafiyar da ku sai ya zo da wasu kaga da yace akharin ba ku ba kenan wasu daban ya dace da fadin Allah ta'ala ya ayyuhan ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillahi wala la laumata la'im zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki ce ya ku mummunai duk wanda cikin ku yayi ridda bar addinin sa da sannan Allah zai zo da wasu mutane fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu yana son su suna son sa kaga ba ku bace adillatin alal mu'minina masu saukin kai wa mummunai a izzatin alal kafirina masu girma a akan kafirai na fi lahi kuma su tsaya ka'in da na'in kan jihadi wala yakhafuna lawmata la'im kuma ba sa tsoron zargin mai zargi sannan ya yi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, in yasha yuzibukum wa ce, bi halkin jadid ya daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala. wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juya baya yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canza wasu mutanen wanda ba ku ba in kun juya baya zai canza wasu mutanen ba ku ba thumma la yakunu amsalakum sannan ba za su zama irin ku ba a wani wuri kuma Allah ta'ala yake nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza shi'na baddalna amsalahum tabdilan Allah ya ce nahnu khalaqnahu mu ne mu muka halicce su wa shaddadna asrahum kuma sannan mu ne muka daddaura halittarsu muka sassaita muka rakkaba halittarsu ko ba ka ba hannayenka da wuyanka da kunkuminka da kafafunka yadda aka jera halittarka aka rakkaba ta Allah ya ce mu muka yi wa idza ina Allah ya ce kuma idan muka ga dama baddalna amsala za mu canza da irin irinsu tabadilan tuntuni za mu canza da su mun ga dama da kuga kenan alkur'ani a wurare da dama ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana da iko kuma ya yi wannan alwashi cewa in dai an kafarce masa kuma an turji to in ya ga dama zai canza zai canza kuma wasu daban zai kawo ba waɗanda suka kafarce din ba to shine anan wasu malamin suka ce abin da ake miki kenan da in ya sha yuzibukum idan Allah ya ga dama zai tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid sai ya zo da wasu halittu sabbi ba ko ba waɗanda yake son su suke son sa kuma za su bauta masa yadda yake so a zauna lafiya kuma su jihadi Allah yana da asara shi da asara yanzu in mun ki Allah mun ki bin Allah idan Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku a kwashe mu gaba daya gaba daya in umarci mala'iku a fashe kuna kwana nawa za a yi don Allah a ganin ku kuna ganin kwana nawa za a yi idan ya ce a jide mu idan zai yi sabon zubi kuma kuna ga kwana nawa zai ɗauke shi la ilaha illallah wasu malamin suka ce wasu malamin suka ce in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid idan Allah ya ga dama zai tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid sai ya zo da ku a wata halitta sabuwa bayan mutuwa bayan alkiyama kenan suka ce wannan ishara ce zuwa ga tashin bayan alkiyama wanda malam ibnu kafir Allah ya masa rahama kamar ya nuna ya fi karkata zuwa ga wannan ma'anar idan Allah ya ga dama zai tafiyar da ku in ya tafiyar da ku kuma ya sake tayar da ku sabuwar halitta domin tsayuwa hisabi wannan kuma shi ma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka al'ur'ani a wurare da dama Allah subhanahu wataala ke cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلا إنه على كل شيء قدير الله يكي باسا قال cewa Allah da ya halicci sammai da ƙasai walam ya aya bi khalqihinna bai gaji ba da girman sama digirman ƙasa da Allah ya halitta a kwana shida kamar yadda ya bamu labari bai gaji ba bai ji futuri ba bai ji gajiya ba bai ji kasala ba bai ji yana neman a taya shi ba sai Allah ya ce wanda yayi wannan ba sa ganin cewa yana da ikon ya tashe su bayan mutuwa ya sake raya su bayan mutuwa a wani wuri Allah ta'ala ya ce la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas yace halittar samai da kasafa idan halitta tana girma wa Allah idan halitta wani al'amari ne mai girma a wajen Allah to halittar sama da ƙasa Allah madaukakin sarki yake akbar mun khalqin nas ta fi halittar mutane girma in za a ce akwai wahala a cikin halitta Allah yake kera sama da ƙasa ya fi wahala akan halittar mutane a wani wuri Allah ta'ala yake cewa awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli shay'in Ali Allah madaukakin sarki sake cewa awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun bi qadirin ala an yakhluqa mithlahu bala huwa al-khallaqu alim shin wanda ya halitta sammai da ƙasai ba mai iko bane ala an yakhluqa mithlahu akan ya halitti irinsu ko a kan ya halici irin mutane wanda ya zan mai da kasan yanzu ba mai iko bane ya halici irin mutane masu taurin kan halitta su halala ta bashi wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah yake Allah shine wanda yake faran halitta shi yake faran halitta daga babu thumma yu'iduhu sannan kuma ya dawo da halitta Allah yake wa huwa ahwanu alayhi dawo da halittar ma ya fi masa sauƙi, idan akwai wani abu mai sauƙi a wajen Allah to dawo da ita bayan halakarta ta Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku faɗa 'yan Adamu idan kun faɗi kun mutu yace kuna rugurgujewa ku ragwargwabe sannan ku zame ƙasa komai ya ƙare tas in ban da wani ƙashi ɗan ƙanƙani wadda yake kamar jela a jikin dabba wadda yake ta baya wadda shi ne ta ƙasa jikin ƙugu ya haɗu ya jono da ƙashin gadon baya ɗan wannan ƙashin shi ne yake saura Allah maɗaukacin sarki baya hallakar da shi sai lokacin da Allah ya ga dama ya umarci mala'iku da abu samu kurai wannan ƙashin daga nan halittar ka za ta toko komai ya dawo daga nan halittar za ta toko kuma ya dawo da ka an samar da kai daga babu balle ga wani sinadari da aka tanada don mayar da kai wa in ta ajab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a ina da khalqin injiri? Allah ta'ala ya ce idan akwai wani abin mamaki to ba abin mamaki kamar ya zancen su da suke cewa yanzu idan mun zama turbaya za a iya mai da mu sabuwar halitta Allah maɗaukakin sarki ce in ya sha in a yin Allah ya ga dama zai tafi yadda ku wa ya ati bi khalqin jadid ya zo da halitta ya zo da ku sabuwar halitta domin ya tsayar da ku farfajiyar hisabi to duka fassarar guda biyu da malamai suka ambata duka alqur'ani ya tabbatar da su cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukan masar kansa cewa idan ya ga dama zai tafiyar da rundunar kafirci ya ƙera sabuwar runduna ta imani da musulunci masu miƙa wuya sannan kuma Allah ya tabbatar da cewa yana da iko ya tafiyar da bayansa bayan ya tafiyar da su kuma ya tashi su ranar alkiyama domin yin hisabi wannan kuma mai sauƙi ne a wajensa subhanahu wataala wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah ta'ala yace hakan din kuma a wajen Allah ba wani abu ne mai girma ba don ya sake halitta sabuwa ko don ya tashe ku bayan mutuwarku wa ma zalika Allah bi aziz a wajen Allah madaukakin sarki ba shi da girma Allah ya ce wa ma khalqukum wa ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida Allah ya ce wa ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida da halittarku da tashin ku bayan mutuwa ba komai ba ne face kamar samun da rai ɗaya dukkan halittun Allah madaukakin sarki Allah yake ya halicce su ko ya tashe su ya halitce mu ko ya tashe mu a bayan mutuwa gaba ɗaya ɗawainiyar daidai take da halittar guda ɗaya daidai take da halittar guda ɗaya Allah ya cika mai iko to shi yasa Allah yana faɗan irin wannan domin jan kunne da ɗaukar izina da ɗaukar darasi Amfani irin wannan a cikin alkur'ani mai girma shine wato kai taka tsantsan da al'amar ubangiji ka san Allah ka san shi da siffofinsa ka san shi da tsayuwarsa da ikonsa da cikar mulkinsa ka sallama masa ka mika masa al'amuransa yi yi bari na bari don haka sai ka kare lafiya kuma ka gamu da shi lafiya Allah mai rahama ne mai jin kai muna roƙon ka Allah ta'ala kai mana rahama ya ubangiji Allah ka ji kai mu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وإنهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا اجود الاجودين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما كما أثنيت على نفسك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله